wasu fusatattun matasa a damaturu babban birnin jihar yobe sun lalata manyan alluna da aka kafa domin yi wa shugaban kasa tinubu maraba zuwa jihar fitaccen lauya daga jihar Kano Abba Hikima ya shawarci majalisar tarayya da su sige shugaban kasa ma damar aka ga ba zai iya ba Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta bayyana fargaba kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar inda ta yi gargadin cewa salon lalube cikin duhu da gwamnatin tarayya ke yi na kara ta'azzara manyan kalobalin tattalin arziki ba tare da samar da kyakkyawar mafita ba da yake jawabi a wani taron manema labarai a Abuja shugaban kungiyar na kasa Comrade Jamilu Aliyu Caranci ya ce a halin da ake ciki kimanin 'yan Najeriya miliyan 133 ne ke fama da fatara yayin da akalla miliyan 20 ke fama da rashin aikin yi a fadin jihar. Comrade Jamilu Aliyu ya kuma soki manufofin gwamnati na taɓarɓarewar tattalin arziki al'amari da ke kuntata rayuwar 'yan Najeriya kamar irin su a hawan farashin kayayyaki da kuma farashin man fetur da kuma wutar lantarki. A cewar sa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akwai bukatar ka rushe tawagar ka ta tattalin arziki domin sake ake fasaltawa saboda ba su damar zurfin fahimta yanayin tattalin arziki a zahiri in ji shi har ila yau comrade charanci ya kuma kalubalanci duk wani yunkurin kara farashin man fetur da sunan samar da kuɗaɗen aiwatar da sabon mafi karancin albashi ma'aikata inda ya bayar da shawarwari a samar da wasu hanyoyi da za su bi wajen rage almubazaranci kuma sadar ta biyar da gwamnati domin samun sauki jamilu aliyu ya kuma roki shugaban ƙasa da ya sa kishin da jajirce wajen magance wahala. wahalhalu da al'umma Najeriya ke ciki. Wasu fisatattun matasa a Damaturu babban birnin jihar Yobe sun lalata manyan alluna da aka kafa domin yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu maraba zuwa jihar. A ranar Asabar mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya wakilci Tinubu wurin kaddamar da wani shiri karfafa noma a Yobe da aka yi a Damaturu. A cewar shugaba Tinubu shirin babban abu ne a mulkinsa a kokarin inganta tsaron abinci, samar da ayyuka da faɗaɗa tattalin arziki ta hanyar noma kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Shugaban kasar ya jaddada mu muhimmar rawar da noma yake takawa a ci gaban ƙasan da tsaro inda ya ce abinci shine ginshikin tsaro a kowace al'umma shine ginshikin da ke walwala da daidaitun tattalin arziki babu yadda za a yi mu cimma manufofinmu a matsayin gwamnati matashin jihar ko ƙasa har sai da taimakon manoma sai dai bayan kaddamar da shirin an ga matasan a jihar a wani bidiyo da ya yaɗo a shafukan sada zumunta suna hawan alluna da ke ɗauke da hotunan shugaba Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima da Mai Malabuni. Fitaccen lauya a jihar Kano Abba Hikima ya shawarci majalisar tarayya da ta sige shugaban ƙasa, madamar aka ga ba zai iya ba. Da Abba Hikima yana magana ne kan halin matin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki wadda har ta kai ga kai ga wasu matasa ke shirin gudanar da zanga-zanga. Wani fefe bidiyo da ya wallafa a shafin sa na TikTok lauyan ya ce talaucin da muke ciki a Najeriya ba Allah ne ya kawo shi ba mu muka kakkabawa kanmu domin Allah ya bamu albarkatun ƙasa da ma'adinai. A Najeriya ne zaka ji an ce mutum ɗaya ya sace kuɗin jama'a na miliyoyi triliyoyin kuɗi amma lokacin ne zaka ga talaka na rasa abincin da zai ci muna gani yanzu yadda mutane suka koma cin tabasa domin su rayu kuma an ba mu tabbacin cewa ba a kauye kaɗai ake haka ba har ma da birni ma ana cin tabasar Abba Hikima ya ce matasan Najeriya masu shirin yin zanga-zanga su ba gwamnati dama duba halin da ake ciki amma ba abin da ya faru. Lauyan ya ce shi ba zai yi zanga-zanga da kowa ba amma lallai matasa sun kai makura da wazi ba zai iya tasiri a kansu ba kuma hakurin 'yan kasa ya fara karewa. A yayin da ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta da gaggauta samar da matakan magance yunwa inganta rayuwar talaka ya kuma ba majalisar tarayya shawarwari. Fitaccen matashin lauyan ya ce madamar shugaban ƙasa ya gaza makance matsaloli da ke addabar ƙasar ya kamata 'yan majalisa su taru su sige shi idan har shugaban ƙasa ba zai iya ba sanatoci da 'yan majalisun tarayya suna da ikon yin zama su sige shugaban domin doka ta ba su wannan dama kuma 'yan sanda da ke bin suna kama matasa da suka yi kira a yi zanga-zanga ba za ku iya ba domin girman ɗakin ajiya masu laifuka ya yi kaɗan ya ɗauki 'yan ƙasar in ji abba hikima. sayan Saya ake wannan kwano ɗaya naira ɗari da ihirinci aka zage maka kwano ɗaya naira ɗari da ihirinci kuli-kuli gwangwani ɗaya na madara naira ɗari da tamanin ne Ɗari ya kan aka kalli wannan abin akwai abin tusi wallahi naira ɗari da tamanin kuma yanzu nan da ba a cin tafi da ba a ci ba a ci ba a cin wannan da wallahi yanzu kasan akwai abu a ci ba wallahi ka sa akuya nan je ko yanzu ka gwada a gida ka jefa mata wallahi ba ta ci ba amma dole yanzu na fahimci kai mutane suna cin abin da akuya ba ta ci eh gaskiya ne ko raba bi wannan wallahi akwai awaki ba sa ci ko yanzu mutum ya je gwada musu wallahi ba su ci ba amma dai dole ake cinta ko ai dambu da ita a dan hada da gari kaɗan na dawa ko garin masara rabi haka sannan kuma a nemo wannan kuɗi kulin gwangwani ɗaya naira ɗari da ta. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ya sauke. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a wannan shine halin da muka samu kama Najeriya yanzu kuma wannan abu wannan bawan Allah ya faɗa ba iya haka bane ba hatta cikin birni akwai iyalai da dama wanda wannan tafasas suke ci su rayu abadda ya tabbatar mana cewa akuya ma bata ci kuma a ƙasa irin Najeriya wanda Allah ya bata arziki ya bata resources ya bata damammaki da opportunities wanda za ta yi ta inganta rayuwar 'ya'yanta a lokacin da zaka ji an ce an samu mutum ɗaya ya saci kudaden al'umma in billions and trillions a nan ake samun mutane da ba sa iya cin abinci tare da abin da Allah ya bamu na resources da ma'adanai da damammaki an samu shugabanni domin wannan talaucin da muke ciki ba talauci bane wanda Allah ya saukar mana Allah ya bamu dama mu muka kagawa kan wannan halin da muke ciki wanda shine har ta kai ta kawo jama'a sun raina malamai ma malamai wanda kusan su ne karshen abin da a arewa dai muke saurara mu fahimta mu musu da'a gashi ta kai wasu daga cikin mu ba har zagin su suke zagi na kazanta wanda wani ma ba zai iya karantawa ba ba dan koyo ba saboda an saka jama'a cikin kangi tunanin jama'a ya tafi mutumin da yake jin yunwa mutumin da yake hasali ba zai ji wa'azi ba zai yi wahala ina kira ga gwamnati 'yan najeriya masu shirin yin zanga-zanga sun ba ta dama mai tsaho domin tun kusan farkon watan da ake za a yi zanga-zanga 29 ga wannan wata lokaci ne wannan mai tsaho kuma har yanzu akwai lokaci da za a zauna a abubuwan da za a yi a zauna a samar da gagarumin canji a najeriya musamman akan abubuwan da za su taɓa rayuwar talaka a kusa kuma da sauri a zauna a ɗauki matakai wanda za su wato saka 'yan najeriya su gamsu cewa an yi wani abu da zai sa ba sa buƙatar yin wannan zanga-zanga amma ina ba da shawara kuma na sha faɗa kafin yanzu shi zalunci matsalarsa ne in kai ta yin sa tun mutum yana haƙuri yana haƙuri za a kai wurin da wallahi ba zai haƙuri ba kuma ba zuga kowa ake yi ba domin an kai yanayin da baka bata ka zuga wani yanzu mutumin da yake jin yunwa mutumin da zai ba shi da mafita ba shi da hope baka bata ka ce bai tashi kai wani abu baka bukata natural abu ne wannan duk mutumin da ka tura shi ka tura shi ka tura shi ya zama ba inda zai kai juyewa zai musamman musamman yunwa gashi muna ganin yara da yawa sun zama yan daba ba dan ya kwata zama yan daba ba domin ba su da halin abin da za su ba kuma cewa nake daba daidai ce amma yan daban da muke da su da sauran jama'a masu shashai wallahi da yawa da dama inda a ce akwai abin yi ba su zama haka ba environment an bada eh, wato enabling environment aka samar na yin wannan abubuwa a daidai lokacin da kuma ba ma ganin shugabannin Najeriya suna cikin wannan halin musamman zababbin shugabanni ba sa ciki me yake nunawa kuɗin da ya kamata a raba shi equitably kowa ya samu shi ne a hannunsu lallai a zo a zauna a yau abu na ga majalisar tarayya ta zama ta ce ta rage salarin ta kashi hamsin ba wannan ne kawai abin yi ba nota shida wannan abu ne mai kyau amma wato we need more than this ba iya haka muke bukata ba a zauna a sake zama a kasan nan a sake zama a kasan nan kuma wannan za su yi shi ne in their best interest domin duk mutumin da yake da hankali ya san cewa wannan halin ba zai dore ba wannan kasar da halin da ake ciki a wannan ba abubuwa ba su bari haka ba dole dole jama'a za su hawa kansu mafita dole ina kira ga gwamnati domin zaman lafiyan da ake cewa a zo a yi mai kyau ne na yarda cewa zaman lafiya ba abin da kai shi amma ragamar samar da zaman lafiya tana hannun shugabanni ba hannun talakawa ba su za su zauna su ba jama'a adalci wanda dan adam zai gamsu an mai adalci cewa ba na bukatar fitowa zanga-zanga shugabannin majalisu da muke da su na tarayya da senate su zo su zauna su yi abin da ya kamata idan shugabancin najeriya ba zai iya ba a cire su shi sa muke da dama na ita impeachment idan shugabancin najeriya is incompetent a cire shugabannin nan ku ɗauki oversight function da aka baku na dama tun da akwai grounds da dama da ake bi gurin impeachment idan ta bayyana cewa shugaban Najeriya ba zai iya ba a samar da wani ku zauna ku cire shi ai triggerin da amda ai triggerin legally amma dan Najeriya ba zai zauna a yi ta rayuwa a cikin wannan halin ba wannan common sense ne common sense ba ka bukata ka zaga kowa kuma na ga jami'an tsaro suna kiran jama'a suna kakkama su ɗaya bayan ɗaya a gaitun a gaitun can ba zai ba za ku iya ba domin girman sel ɗinku ku yawa jama'ar Najeriya kaɗan wurin mutum miliyan ɗari biyu a Najeriya kuma wurin miliyan ɗari daga cikin wannan suna cikin mugun talauci so saboda haka ba za ku iya kama kowa da kowa ba ba magana ce ake ta shugabannin wallahi ba wani shugaba a cikin wannan abu wani mutum da cewa shine shugaban wai protest ko mi hada babu kowa akan kansa ya ji yake ya kamata yi jama'a da sun kira akan cewa ban shirya protest bane ban shirya bana shirya protest da kowa amma in ta kama mutu zan fito mi duk abin da zamu yi da kowa da kowa domin yancin mu ne yancin mu ne ina ganin daga nan zuwa lokaci zuwa kwana goma akwai yanayi da ake da shi da za a zo a zauna a samu major reforms a Najeriya a samar da canji manya canji wanda jama'a su ji a jikinsu shugabanni daga reps mu zuwa senate mu zuwa har a zauna duk wani policy da za a yi shi wanda za a samu wa da talaka sauki kuma ya zama ya ji shi a cikin lokaci kankani a yi amma ko kun hana wannan ba za ku hana wani abu da zo wata rana wani abu da zai zo ya faru zai faru spontaneously a tarihin duniya duka hatta juyin juya hali ba zama ake a shirya shi ba faruwa kawai yake in most of the times so saboda haka ni ina ganin masu shi wannan protest ma sun shirya shi a tsaho domin wurin kwana talatin ka ce kana ta shirya har abin ba tempo ɗin zai kasa ni ina ganin wannan dama ce aka ba gwamnati na lokaci mai tsaho na ta zauna ta ga abin da ya kamata ta yi gudan samawa jama'a sauki domin ko da kun kakkama mutane to akwai yanayin da zai zo abin zai faru spontaneously ba a shirye ba kawai wani ne zai fara wani abu kawai shi shikenan jama'a sai su ga ya kamata su fara ba a ba ku lokacin da za ku shirya ba dan Allah dan annabi ku duba al'umman nan ku yi abin da fara ko ba dan Allah ba ko dan dorewar mulkin ku ko dan dorewar kasar nan tunda ku ne kuke san wata rayuwa akwai mutumin da in ma mutuwa ta zo yanzu shi bi damu ba mutum da yake da hali shi ne da wata wato rayuwa ta dame shi ko wani jin daɗi ko menene akwai wanda shi yanzu ko amta ko arewa ba ba ba ce suna da dama Shugaban Najeriya wadda kuma shine shugaban Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka (ECOWAS) Bola Ahmed Tinubu ya bayyana manyan nasarori da ya samu tun da ya zama shugaban ƙungiyar shekara ɗaya da wuce. Tinubu ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a zauren taron kungiyar Tarayyar Afirka (AU) a Accra, babban birnin Ghana a ranar Lahadi, in ji wata sanarwa da kakakinsa Injure Ngelale ya fitar. Ya ce kungiyar ta kafa rundunar tsaro ko ta kwana domin yaki da ta'addanci kuma za su su samo hanyoyin daban-daban na, na kuɗin gudanar da ita. Shugaban na Najeriya ya ce ECOWAS ta karfafa gwiwar membobinta domin inganta tare-taren su na gudanar da zaɓuka da mulki. Yana mai cewa a kwanakin baya kungiyar ta tura wakilai domin sanya ido akan zaɓuka da aka yi a Senegal, Togo waɗanda aka yi amannar cewa sahihai ne. Haka zalika ya ce kungiyar ta shiga tsakani wajen sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin kan ƙasa a Sierra Leone yana mai kara cewa ECOWAS za ta ci gaba da tattauna tattauna da masu ruwa da saki a kasar domin aiwatar da sharuɗan da ke cikin yarjejeniyar. A fannin tattalin arziki shugaba Tinubu ya ce ECOWAS ta aiwatar da manufofi da dama da suka karfafa cinikayya mara shinge tsakanin kasashen membobinta da inganta ayyukan kungiyar hukumomin kwastam na yanki da kuma kasuwar gama gari. Mun goyi bayan kasashe shidda membobinmu domin sanya hannu kan yarjejeniyan kamun kifi da hukumar cinikayya ta duniya duniya sannan kasashe goma sha uku sun sanya hannu kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da shinge ba ta afirka in ji tinubu da yake bayani kan agajin jin kai da walwala shugaba tinubu ya ce ecowas ta ware dala miliyan tara domin taimakawa 'yan gudun hijira da 'yan cirrani shugaba tinubu ya ce haka zalika ya bayar da dala miliyan hudu ga kasashe da ke fama da hare-haren domin yaki da ta'addanci a karkashin shirin yaki da ta'addanci da bayar da jinkai na ecowas shugaba tinubu ya ce ECOWAS tana taimakawa membobinta wajen inganta ilimi da fasaha da makamashi da baiwa mata sana'o'i da sauransu. Sai dai ya kara da cewa kungiyar tana ci gaba da fuskantar kalubale ciki har da yadda wasu membobinta suka fita daga cikin kungiyar da hamayya tsakanin kasashe da ta'addanci da rashin abinci da sauyin yanayi da wanzuwar labarin karya da sauransu. Ya ce ECOWAS za ta ci gaba da tattaunawa da Burkina Faso, Mali, Nijar domin tabbatar da haɗin kai.